To jama'a barkamu da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Yayin da kwayar cutar Zika ke ta yaduwa a yankin Amurka, za mu je inda ta samu asali wato wani kungurmin daji a Uganda. An shiga tattaunawa kawo zaman lafiya a Siriya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. To ko shawarwarin za su yi tasiri? Can a Tonga a tekun Pacific abincin kwaɗayi irin wannan ne ke janyo wa jama'a wahaloli iri-iri ta fuskar lahiya. Hukumar lahiya ta duniya ta ce kwayar cutar zika na bazuwa kamar wutar daji kuma ta kafa kwamitin gaggawa akan lamarin. Kawo yanzu an gano cutar a ƙasashe fiye da ashirin galibi a kudancin Amurka. Sauro ne sanadin zikar kuma ana jin cewa ita ce ke sawa ana haihuwar jarirai da na ƙasa. To domin ƙarin bayani kan kwayar cutar da kuma asalinta ga Ummul Ibrahim. Kurmin zika kenan. Tsid kake ji babu hayaniya kuma wuri ne da aka kusan mantawa da shi shekaru saba'in da suka wuce ne aka gano cewa nan kurmin na ɗauke da kwayar cutar da yanzu ta addabi wasu ƙasashen duniya dr julius lutuwama ya kwashe shekaru da dama yana nazari akan cutar ya ce mutane biyu ne kawai aka san sun kamu da cutar a Uganda. To amma ko me yasa cutar yanzu ke yin illa sosai a wasu sassan duniya? Cutar ta yadu zuwa wani sabon yankin kuma tana kama mutanen da ba su taba sanin cututtuka masu kama da zika ba. Jikinsu ba shi da kariyar da ake bukata domin jurewa cutar, kariyar da za su iya samu inda cutar ko wata mai kama da ita ta taba barkewa a yankinsu. wannan nau'in sauran ya yi kama da wanda yake yada zika a yankin latin amurka amma ƙwararru sun ce sauro bai cika yada cututtuka ba sai dai kuma duk da haka suna sa ido ganin yadda zika ke yaduwa a yanzu we have a surveillance system muna da wani tsarin sa ido domin sanin kowane irin nau'in sauro muke da shi a nan kasar shin sauran da muke da shi na gida ne ko dai bakon sauro ne da aka kawo mana daga wata kasar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 Wasu wakilan shugaban Siriya Bashar al-Assad sun so tattaunawa a Geneva tare da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan de Mistura. Majalisar na fatan ganawar za ta kasance su mu taɓin shawarin kawo zaman lafiya a Siriyar inda ake yakin basasa. Manyan ƙungiyoyin adawa Siriyar masu faɗa a ji sun ce za su halarci taron. Ga rahoton Alhaji Joru Kulbali. A kullum dai kawo ƙarshen yaƙi ya fi wuya idan babu ɓangaren da ke samun galaba a zahiri. duk da ruwan bumabumai wanda ya ƙara zafafa tun cikin watan satumba bayan rasha ta fara kai hare-hare ta sama a siriyar har yanzu ba za a iya cewa ga takamaiman bangaren da ke samun nasara ba a kwanan baya sojojin gwamnatin siriyar sun yi kirarin cewar sun samu galaba musamman a lardin latakiya sai dai suna fuskantar tirjiya daga kungiyoyin 'yan tawaye waɗanda ke samun goyon bayan yammacin duniya da wasu ƙasashen larabawa da kuma haramtattun ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi irin su is abin da ke kawo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya a kasar. gwamnatin siriya dai ta tura tawaga zuwa wurin tattaunawar ta jinifa ko da yake har yanzu tana ɗaukan duka 'yan tawaye a matsayin 'yan ta'adda 'yan adawa dai sun sha cewa za su kauracewa tattaunawar kuma turkiya ta dage kan cewa ba za a saka wakilan kurdawa a cikin shawarwarin ba. ita kuwa saudiya cewa ta yi sai kungiyoyin da ta amince da su ne kawai za su halatta ga kuma muradin siriya da rasha abin da ke nufin cewa da wuya a yi tattaunawa irin ta gaba da gaba ga alama dai matakin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da samar da zaman lafiya a siriya abu ne da ke neman gagara fiye da tattaunawar da aka yi a baya to bari kuma mu waiwayi wasu labaran duniyar wani babban jami'in amurka ya ce a yanzu 'yan taliban ko dai suna iko da kusan kashi daya cikin uku na afghanistan ko kuma suna da tasiri a yankin a cikin rahoton da ya gabatar a majalisar dokokin amurka sufeto janar mai kula da sake gina afghanistan din john sabko ya ce makomar kasar ba ta da kyau an gaya wa kotun duniya mai shari'a muga laifuka da ke hague cewa tsohon shugaban ivory coast laurent gbagbo ya kyale an hallaka mata a lokacin wata zanga-zangar lumana a 2010 a nuna wa alkalai hotuna na mutanen da ke ɗaukar rai waɗanda a cewa masu shigar da ƙara magoya bayan gbagbo ne suka harbe su amma ya musanta zargin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta gano wasu ƙarin ƙananan yara shida da sojojin kiyaye zaman lahiya na Turai suka yi wa fyaɗe a jamhuriyar tsakiyar Afirka. 'Yan mata da dama 'yan shekaru sha hudu zuwa sha 16 sun zargi sojojin Georgia da na rundunar tarayyar Turai ta UFO da ke ƙasar da cin zarafinsu. Su ma sojojin Faransa sun fuskanci irin wannan zargi. sambur alkalin hukumar lafiya ta duniya sun nuna cewa a ruwan da ne aka fi samu yau matan da ke shayarwa wato kashi 85 cikin 100 birtaniya tana daga cikin kasashen da ke can kutal kashi 1 cikin 100 ne kawai na matan birtaniyar ke shayarwa na tsawon watanni shida masu bincike a fannin lahiya sun ce shan mama na taimakawa wajen girman jariri yankin kudancin tekun pacific kamar dai wata aljanna ce a duniya saboda yanayin wurin To sai dai mazauna can suna fama da ɗaya daga cikin cututtuka mafi muni a duniya wato ciwon sukari ko diabetes. 'Yan tsibirin Tongar na daga cikin na gaba a duniyar wajen mummunan ƙiba. To gwamnatin ƙasar mai fama da talauci tana jin jiki sosai a ƙoƙarin shawo kan matsalar. Ga dai rahoton ji misali. Duk safiya mutane a Tonga kan kai kifin da suka kama kasuwa. Sai dai babu ciniki sosai saboda irin gogayyar da ake fuskanta. irin wannan naman da ake shigowa da shi daga kasashen waje ya samu karbuwa sosai a kasar a 'yan shekarun nan kuma haɗewar da duniya ta yi yanzu ta kai ga sauƙin kasuwanci da kuma faɗuwar farashin kayayyaki ana samun naman da ake shigowa da shi daga kasashen waje cikin sauƙi a shagunan ƙasar wasu na ganin irin waɗannan kayayyakin da ake shigowa da su ne ke haddasa rashe-rashen lafiya a wasu ƙasashen yankin pacific matsalar ta sa gwamnati kashe kuɗaɗe da dama kuma likitoci na aiki babu kama hannun yaro A inda muke har yanzu muna samun mutane da yawa da ke fama da ciwon siga. Aikinmu baya raguwa sai ma karuwa yake yi. Huni da sauran iyalanta sun sha wahala sosai. Gesaya ta rasa kafata a shekarun baya saboda ciwon siga da ta yi fama da shi kuma akwai wasu da dama ma da ke cikin wahala. Kakata ma ta yi fama da matsalar, haka ma mahaifiyata da wasu 'yan uwana. A da muna cin abin da muka ga dama, amma yanzu muna taka tsantsan. wasu na ganin cewa teɓar mutanen tonga na da nasaba da yanayin halittarsu ministan kiwon lafiyar kasar na ganin ya kamata mutane su taimaka wa kansu wajen magance matsalar sun san cewa idan ba su guji zaƙi da maiƙo ba za su ƙare a asibiti kuma za su ji a aljihunsu amma yanzu ba haka ne tunanin jama'a ba suna ganin za su ci abin da suke so kuma babu abin da za su biya idan suka yi ciwo yayin da 'yan siyasa ke kokarin faɗakar da jama'a likitoci na faman yi musu magani to a filin wasanni a ƙwallon ƙafa manchester united tana karawa yanzu haka da dabi a zagaye na hudu na gasar cin kofin fa kawo yanzu babu wanda ya ci kwallo a gobe asabar kuma arsenal za ta tunkari burnley sannan crystal palace da stoke ita kuma liverpool za ta kece reni da west ham wadda ta lashe uku daga cikin wasanni hudu na ƙarshe da suka buga. kyaftin ɗin kamaru stefan imbiya zai koma buga kwallo a kulob ɗin china na hebe china fortune bayan ya bar kulob ɗinsa na turkiyya trabzonspor imbiya ɗan shekara 29 wanda a da ya taka leda a marseille zai je iske jarvinio ɗan ivory coast a kulob ɗin na china to a bangaren tennis kuma novak djokovic zai fafata da andy mari a zagayen karshe na gasar australian open jibi lahadi a yau ne andy marin dan birtaniya ya doke milos raonic na kanada to amma ya ji jiki saboda karawar ta dau wuyi hudu za ku sami dukan waɗannan labaran a shafinmu na intanet bbchausa.com za ku kuma iya tafka muhawara akan dukan labaran da ma wasu a dandalinmu na bbc hausa facebook za ku kuma sami labarai da dumi a twitter To amma yanzu ni Aishatu Musa ke muku fatan alheri daga nan London.